barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor a gwandu inda muke karatun littafin sahihin muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a uku ga watan muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabul hajji da muka fara satin da ya wuce yau za mu ci gaba mu yi darasi na biyu babu mawaƙitil hajji wal umra bismillahir rahmanir rahim باب مواقيت الحج والعمرة حدثنا يحيى بن يحيى وخلق بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حمال قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليمة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. إن يا سيدي يا بزوبة؟ Eh, na tsallake na san shi ke eh, nan take ke tuna min wannan shine karatu na 122 a satin da ya wuce mun yi karatu game da abubuwan da mai ihrami baya yi ko cikin su muka faɗi da mi da mi ne mai ihrami baya yi muka ce baya sa turare rawani ruhe kai kenan sarawilat eh, baya sa tufafi da suka kewaye jikin shi yi riguna baya sawa mun faɗi abubuwan da mai ihrami baya yi ko yanzu za mu yi magana wannan satin game da miƙati wannan matsala ce mai muhimmanci za mu tattauna wata matsala mai muhimmanci da ake tattaunawa a wannan lokacin a wannan zamani wata kina da muhimmanci ka sai ku biyo ni sai kun fahimci hadisan sannan sai mu zo da matsalar daga baya babu mawaƙitil hajji wal umra babi da zai magana kan miƙati an ce miƙati ana magana lokaci ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kuma da sallah tana da lokaci shi ma aikin hajji yana da lokaci sallah tana da lokuta tana da miƙati guda biyu ita ma akwai abin da cewa miƙatin lokaci kaga sallah asuba sai alfijir ya keto ko sannan akwai miƙatin wuri masallaci aka yin ta sai mutuna da uzuri sannan ya yi wani wuri da ba masallaci ba amma dai asali sallah masallaci aka yin ta amma wani al'umma ai musu rangome suna iya yin ta ko ina to shi ma hajji yana da miƙati guda biyu akwai miƙatin lokaci yanzu musa abin da ke miƙati don shi na buga misali da sallah ko akwai miƙatin lokaci shine da ɗaya ga watan shawwal da ranar sallah ko kuma daren sallah da an ce an ga watan shawwal ko kuma ramadan ya cika kwana talatin to daga wannan lokacin kana ya ɗaukar niyyar aikin hajji a miƙati ka tafi makka kawai inda ake za mu ji za mu zo ga miƙacin makani lokaci ya yi na aikin hajji daga nan har zuwa takwas ga wata har zuwa ran arfa duk lokaci ne na miƙaci na lokaci yanzu ba miƙaci na lokaci za mu yi ba miƙaci na lokaci Allah ya faɗe shi cikin ƙur'ani ya ce alhajju ashurun ma'lumat shine uh, watan uh, shawwal dhulqa'ida da kuma farkon watan dhulhijja to yanzu wannan miƙati na wuri akwai sai wurin da zaka ɗaukan niyya akwai wurin da ba za a wuce su ba in kana son aikin hajji nan zaka ɗaukan niyya sai aka ce ma miƙatul makani me ake ce musu miƙatul makani إمام مسلم يتي حدثنا يحيى بن يحيى وخلف, وخلف بن هشام وأبو ربيع وقتيبة بن سعيد متنو كينا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو ربيع وقتيبة متنهد جميعا دسولك عن حماد قال يحيى حماد بن زيد كينا وين متنا حماد بن زيد قال يحيى وني يحيى كينا cikin يحيى بن يحيى ما لم shi na يوزيان مسلم ما لم da muslim malami nawa gare da Yahya ibn Yahya da Khalaf ibn Hisham da Abu Rabi Az-Zahrani kenan da Kutaiba ibn Sa'id jami'an an Hammad dukkanin sun karbo daga Hammad ibn Zaid ala Yahya Yahya ibn Yahya yace akhbarana Hammad ibn Zaid shi yanzu lafazin Yahya ibn Yahya ne na farko yake amfani da shi malamin shi yace akhbarana Hammad ibn Zaid an Amr ibn Dinar an Dawus an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة النبي صلى ya sa miƙatin mutanen madina ya kasance zulhulaifa miƙatin mutanen madina ya kasance ina zulhulaifa zulhulaifa wuri ne in ka hito daga madina ka yi tafiya kaɗan suka ka kawo zulhulaifa da ana cewa mil tara mil shidda yanzu ya haɗe da gari ya hito sai a tsaya wannan wurin a ɗauki miƙati wali ahali sham mutanen sham su kuma ina sham yau syria palestine israel jordan duk na wuraren su kuma an yi musu jufa an yi musu za su yi ta mikatin sunan shi jufa wali ahali najdin ƙarni su kuma mutanen najdu ina an najdu na? Ah, ba iraq an najdu ba hmm? yau najidu cikin saudi arabia take irin amina shahir ya kasi. dama najid duk inda adda tudu amma dai na ake ce ma najid mutanen najidu su kuma ina ka yi musu kar ina ce ma karnal manazil su a wurin su in ni dawo zan tambaye ku faɗa min wa'annan wuraren guda biyar za mu faɗi wali ahalil yaman ya lamlam su kuma mutanen da suka zo daga yaman za su yi a ya lamlam shi an miƙacin su ƙala sai annabi ya ce hunna la hunna wa'annan nasu ne yanzu guda nawa muka faɗi hudu muka faɗi wa zai maimaita min su ku kiyaye abin da an miƙati yanzu makka inda za a aikin hajji duk inda za ka zo za ka zo daga wani waje ne daga wani gari ne sai annabi ya sa wasu wurare guda hudu yanzu za mu zo na biyar wanda za su kewaye garin makka ta duk inda ka fito mutanen da suka fito daga gefen gabas ga inda za su yi mutanen da suka fito daga gefen kaza ga inda za su yi mutane yanzu misali kamar abuja ne a ce abuja za a yi sai a ce wanda ya fito ta gefen kaduna wanda ya fito daga gefen sokoto misali a ce wanda ya fito ta gefen kaduna ga inda zai yi wanda ya fito ta gefen niger suleja zai yi misali wanda ya fito ta gefen kogi ga ta inda zai yi wanda ya fito ta gefen sai a kewaye abuja yanzu in an ce wanda ya fito ta gefen kaduna ga inda zai yi to wanda ya fito ta gefen sokoto ina zai yi ta inda aka ce wanda gefen kaduna yanzu kun fahimci me miƙati ko yanzu makka ce sai aka zagaye ta da wurare cewa wanda ya fito ta nan sai aka faɗi wani gari mafi kusa sai aka ce shi ne tuka garin da abaya ne in ya zo ta nan wannan hanyar zai yi an ce ga misali miƙatin mutanen kaduna wanda ya fito daga sokoto da wanda ya fito daga zamfara da wanda ya fito daga kano kaga duk ta nan zai tafi haka an ce ga miƙatin mutanen naija a ce misali Soleja kaga wanda ya fito daga naija da wanda ya fito daga can abin da ya yi bayan naija da wanda ya fito daga kila Kebbi ya bi ta wannan hanya an ce ga miƙatin mutanen Nasarawa a Yanya kaga da Nasarawa da wanda ya fito ta Jos da wanda ya fito ta wannan gefen yanzu ina son kun gane ne miƙati yanzu cikin wani hadisin miƙati guda nawa annabi ya faɗi hudu na farko wanda ya fito daga Madina me miƙati ne Zulhulaifa wanda ya fito daga daga sham me miƙati ne juhufa wanda ya fito daga yaman me miƙati ne yalamlam wanda ya fito daga najid me miƙati ne ƙarnul manazil kun kiyaye su yanzu kuma kun fahimci me miƙati ko wani wuri ne da duk wanda ya zo zuwa makka zai aikin hajji to in ya biyo ta nan zai biyo to in ya biyo ta nan sai ya tsaya ya ɗoki ihrami duk akwai dalilin da yasa nake muku wannan maganar saboda zamu zo ga wata matsala mai muhimmanci sosai an jima sai annabi ya ce hunna lahunna wa'annan su ne na wa'annan mutanen zulhulaifa ita ce ta mutanen madina juhufa ita ce ta mutanen sham karnul manazil ita ce ta mutanen najad yalamlam ita ce ta mutanen yaman sai ya ce waliman ata alaihinna da kuma wanda ya biyo ta wurinsu min gairi ahlihinna wanda ba 'yan garin ba ne kama a ce wannan shine miƙatin mutanen kaduna da wanda ya biyo ta kaduna wanda ba ɗan kaduna ba ne ka gane ko kaga yanzu ɗan sakkwato da ɗan kano da ɗan zamfara duk sun shiga shine waliman ata alaihinna da wanda ya biyo ta wannan wurin wanda ya zo gare su min gairi ahlihinna wanda ba mutane su ba yanzu ku kiyaye min ata ku kiyaye min wannan kalimar waliman ata alaihinna da wanda ya zo gare su min gairi ahalin hinna wanda ba 'yan garin ba ne mimman aradar hajji awul umra wanda ya niyya hajji ko umra wanda yana nuna cewa in kana nufin ka taimaka kawai ka ga dan uwanka yana halatta yanzu misali daga najeriya kana dan uwa makka kawai sai ka hau jirgi ka ce za ka je ka ga dan uwanka makka ku gaisa ka dawo <laughs> yana halatta <laughs> kaga kenan ka shiga makka yanzu ba umra ka shiga kai ba hajji ba kai dan uwanka ta gani ko kuma kila ka ta wani conference ne ko ka ta wani abubuwa daga nan abin dariya ne kuma tabbas abin dariya ne duk da yana halatta in ka ta dole za mu yi ma dariya a ce ka shiga jirgi ka taimaka kaga wani dan uwanka ka dawo za mu ce ka amma sai a hankali babu hajji babu umra to amma wanda a Saudi Arabia normal ne gare akwai wani shi ah, aikin mail ya kai aikin kai wasiku ya kai da haka zai kullu yana shiga ya fita kullu yana shiga ya fita in ka ce mai umra zaka lalata mai aiki na akwai direba ne shi taksi ya kai daga madina zuwa maka yake ɗauko mutane daga jidda zuwa yadda ke ɗauko mutane ba ce mai duk ya shiga ya yi umra ko kuma in lokacin hajji ne dole sai ya yi hajji to amma da yanzu abin da ke son ku gane min man aradal hajji aw umra wannan ya nuna ana iya shiga makka ba hajji ba ba umra ba don annabi ya ce waɗannan su ne miƙatin su amma ga wanda ya nufin aikin hajji ko umra to sai annabi ya ce faman kana duna zalika faman kana duna hunna min ahlihi duk wanda shi kuma kafin a kai can gida ne yake yanzu muna ta cewa miƙatin mutanen Kaduna ban faɗi wani wuri ba idan ya kamata mu faɗi misali domin ku gane misali in za a shiga Abuja an wuce a hanya na'am ya wuce a hanya a marabar ta tun wajen uzariya na mu ce zuba to yayi kyau mu ce zuba yanzu misali a ce miƙatin mutanen kaduna zuba kaga za mu ce shine miƙatin sakkwato shine miƙatin mun fahimci wannan ko to sai annabi ya ce faman kana duna hunna min ahlihi wanda shi kuma gida ne bai kai can ba shi bai kai zuba ba yanzu kusan abuja yake shiga ɗaya zai yi kamar wanda airport misali kaga ya bar zuba baya ko to in ya tashi sai ya koma zuba sai ce famin ahalihi shi da gida ne zai ɗauka ihrami dama wanda ya fito daga zuba zai zo mun ka ce wanda ayyanya sai mu ce can wanda a aya kwana ko waye in zai shigo ciki daga nan zai ɗauko wata in gidanka bai kai miƙati ba ba sai kayi baya kayi ribas ba amma duk wanda ya zo zai biyo ta miƙatin to sai ya biyo ta miƙati amma wanda gida ne bai kai can ba sai ya yi ribas ba yanzu mun fahimta sai ce waka za hatta ahalu makkata yuhilluna min makka har yan makka su daga nan suke ɗauka tunda su yanzu cikin gari suke dama wanda zai shigowa makka ne ake cewa wanda ya biyo ta madina ya tsaya ya yi ina a zulhulaifa ita ce ta mutanen madina da wanda ya biyo ta madina wanda ya biyo ta yaman ya tsaya ya lamlam da yan yaman da wanda ya biyo wanda ya biyo ta sham da ɗan sham ya tsaya ina juhufa wanda ya biyo ta karnul eh, ta najid ya tsaya ina ya tsaya karnul manazil wanda kuma gida ne ya riga ya wuto juhufa da madina ya wuto zulhulefa da madina to da gida ne zai ɗauka ya taho wanda gida ne ya wuto juhufa da sham da gida ne zai ɗauka ya zo wanda gida ne ya wuto ƙarnul manazil daga najad da gida ne zai ɗauka ya zo wanda gida ne ya wuto ya lamlam daga yaman da gida ne zai ɗauka kai ɗan cikin garin makka ma da gida ne zai ɗauka kawai ya tafi yanzu mun fahimta ko duk wanda zai yi hajji haka yake ga hajji dan makka a cikin makka zai ɗauka rami amma in umra ce sai ya fita waje sai ya ɗauko saboda hadisin na aisha yanzu mun fahimta yanzu mun fahimci wannan hadisin miƙati da kyau nake so ku fahimta saboda wata matsala da zamu zo mu tattauna daga baya bismillah حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الهليبة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال كن لهم ولكل آت أتى عليهن من غير أهل من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أي mun fahimci wannan ko shine mu ci gaba bismillah yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yuhillu ahlu al-madinati min dhil hulayfa وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من kun ga hadisi Abdullahi bin Umar shi bai ruwaito ina yalamlam ba na Yaman ba amma sai ya ce wa uh, balagan labari ya same ni cewa annabi shi ba daga annabi ya ji wannan ba amma ya wuce mu daga hadisin Abdullahi bin Abbas cewa annabi ne ya sa wannan miƙati tayyib A zuma yi magana cewa wanda ya biyo ta hannun su yanzu wanda ya to daga najeriya ina ne miƙati ne ya danganta inda sun ka sauka in madina na hmm. yanzu wanda ya tashi daga najeriya zai je makka ina ne miƙati ne juhufa juhufa juhufa na mutanen sham shine mutanen sham da mutanen misra da mutanen maghrib da haka duk wanda ya tashi daga west africa ne ya tafi to miƙati na yi akwai zafi mara yusuf ina jin zafi sosai eh. wanda ya tashi ina ne miƙati ne jihufa ta shi kenan mu ci gaba وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجهبة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يهل ai wannan duk hadisi ɗaya ne muke karanta ko daga sahabbai daban-daban mu ci gaba mun karanta wancan na farko daga ablabi ne abbas yanzu muna karanta na biyu daga daga ablabi ne umar mu ci gaba dadani har malatu bin yahya qala akhbarana bin wahab qala akhbarani yunus an ibn shahab an salim bin abdullah ibn umar bin al-khattab radiyallahu anhu an abi qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul muhajjir ahli al-madinah bin hulayfa Wa Shani Mai Mahaya, wa hiyar Chukwuka, wa muhalli ahalin Najeriya Mangwa, Bala Abdullahi I Amarwal, Yusuf Mun ji shi abu abun umar bai ruwaito

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل وأهل الشام من الجبهة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويحل أهل اليمن من يلملم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رمز بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل يسأل عن المحل فقال سمعت ثم انتهى فقال وراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم hmm. in wancan hadisin da ya wuce ne ce yus'alu anil muhal ana tambaya ta ina ake ɗauka eh, eh, talbiya ina ake ɗauka hirami ɗaya ga wani hadisi zai ƙara muna قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المحل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال محل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجهبة ومحل أهل العراق من ذات عرق ومحل أهل نجد من قرن ومحل أهل اليمن من يلبن وني أكا قارا أكوي قاري تكين زو طيب إمام مسلم يتي وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد من لم يبيوكين كلاهما محمد بن بكر قال عبد عبد بن حميد يتي أخبرنا محمد شيني محمد بن بكر كينن قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yanzu mun ji abu zubair ya ji daga jabir yana da wahala mu samu wannan ko abu zubair ya ji daga jabir sai dai mu samu abu zubair an jabir yas'alu anil muhal ana tambayar jabir ina za a ɗaukar aniyar aikin hajji ƙala sami'tu ahsibuhu rafa al hadith yace sai jabir yace ji ina tsammanin eh, eh, shi eh, abu zubair yace ji jabir ina tsammanin yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala mahallu ahalin madinati min zulhulaifa inda mutanen madina za su ɗauka ihrami daga ina zulhulaifa wa ɗariƙul akhar juhufa ita kuma hanya ɗaya juhufa ina ne ɗariƙul akhar sham ya wuto mu ko sham suke ɗauka ina juhufa wa, muhallu ahalil iraki min ta irqin su kuma mutanen iraki za su ɗauka daga zato irqin don shi akwai saɓanin malamai wannan hadisin shi ya tabbatar da cewa annabi annabi sassan yasa za ta riƙe ga mutanen iraki akwai hadisi cikin bukhari cewa sayyidina umar lokacin shi yayi ijtihadi ya samu su su ya samu su za ta riƙe akwai malaman da ke tabbatarwa kuma kauli mai kai cewa annabi sassan ya sa za ta riƙe amma mutane da yawa ba su sani ba misali yanzu abdullahi bin abbas bai ruwaito za ta riƙe ba abdullahi bin umar bai ruwaito za ta riƙe ba jabir shi ya ji daga annabi ya ruwaito za ta riƙe sai sai na umar kuma sai ya koma sa za ta shi ma bai san annabi ya sa za ta ba saboda muwafaqat na umar umar radiyallahu anhu yakan dace da nassi ya faɗi magana sai ta daidai da nassi ji shiga ta yi sham lokacin ta'un ji ittikhad maqama ibrahim musalla ji aya hijabi da sauransu don haka sai ya kasance wannan hadisin na jabir yana tabbatar da annabi ya samu mutane iraki za to irkin to amma sahabbai da yawa ba su sani ba bai shahara ba kamar yadda na madina ya shahara zulhulaifa na sham ya shahara jufa na mutanen yaman ya shahara ya lamnam na mutanen najad ya shahara ya shahara zato irkin to amma ya saka ablabini abbas bai ruwaito haka ba ablabini umar bai ruwaito haka ba amma jabir ya sani ya ruwaito sai na umar bai sani ba Ga mutanen iraki suka kawo mai su ina za su ɗauka sai ce ku je zato irkin ku ɗauka sai zan yanzu sai na umar hukunci ne ya yi daidai da hukuncin mai. annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sai ya ce wa wa muhallu ahli najdin min karnin wa muhallu ahli yaman min yalablab da haka yanzu muna da miƙace guda nawa kenan kuma mai faɗa min su in jiya mutanen madina da ina suke ɗaukar miƙati daga zulhulaifa mutanen juhufa mutanen sham daga ina suke ɗauka mutanen yaman da ina suke ɗauka mutanen Najib daga ina suke ɗauka ƙarnul manazil mutanen iraki daga ina suke ɗauka za ta irkin in ka yi haka ka kewaye inda ake shiga makka ta haka ko ina ka zo kuma mun san hunna la hunna wali man ata alaihinna min gairi ahlihinna haka duk wanda ya zo wanda ya zo daga najeriya wanda ya zo daga niger wanda ya zo daga ghana wanda ya zo daga togo wanda ya zo daga benin wanda ya zo daga burkina faso wanda ya zo daga sudan wanda ya zo daga misra wanda ya zo daga morocco wanda ya zo daga duk za su yi a ina ne a jihufa ne ko eh, ina jidda take ciki jidda ina jidda take cikin nan cikin waɗannan mun ambaci jidda jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce wannan shine matsalar da ake tattaunawa a wannan lokacin sosai jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce yanzu jidda yanzu in ka tafi da jirgi jidda ya sauka jidda yanzu misali daga najeriya wanda ya tafi ya sauka madina shi kenan bai da ishkali in ya taso da madina zai je maka ta ina zai ɗaukar miƙati zai ɗaukar ihrami a miƙati mutanen madina shine ina dhulhulaifa to amma daga nan yanzu jirgi ya tashi directly zuwa jidda daga jidda makka za ka je ya za ka yi jidda miƙati ce ga nan ba a haɗu jidda ba to abin da ke so gane daga lokacin annabi sallallahu ina son kumfanci wannan matsala ta jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce daga lokacin annabi sallallahu har 1970 shekara hamsin da ta wuce babu iskali wa'annan su ne miƙatai guda biyar daga lokacin annabi sallallahu har wani lokaci har 1970 har cikin 70s an shigo wanda ya zo daga madina zulhulaifa wanda ya zo daga sham juhufa wanda ya zo daga najad karnul manazil wanda ya zo daga yaman ya lamlam wanda ya zo daga iraki za to irkin haka ake yi to a cikin 70 sai aka yi jidda airport sai aka gina jidda airport sai ya kasance yanzu daga ko'ina ka zo mafi yawan alhazai lokacin babu madina airport ba a gina airport din madina ba doka alhazai daga ko'ina ka zo da wanda ya zo daga sham daga wanda ya zo daga iraki da wanda ya zo daga ko ina ina zai sauka jidda yanzu kun fahimta yanzu waɗancan miƙatan bayan an yi jidda airport duk sai suka rage sai kasance cewa tsayawa wajensu ya rage jirgi in ya tashi daga nan babu airport a jihufa ya ce a tsaya jihufa a doke harami in jirgi ya taso daga iraki babu airport a zato irkin in jirgi ya taso daga yaman babu airport a yalamlam in jirgi ya taso daga najidu daga riyadh da kuma abin da ya yi bayanan babu airport a ina ne mutanen najidu karnul manazil da ka sai kasance su daga kowace ƙasa mutum ya zo yanzu jidda yake sauka wannan sai sababar da wasu malamai sai suka yi ishtihadi malami na farko da ya fara magana wani malami da ya ce ma abdullahi bin zaid ali mahmud wannan mutumin an haihe shekara ta 1329 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kenan shekara 100 da wani abu da suka wuce aka haifai shekara 110 wani abu mutumin na dan Saudi Arabia ne ya tashi Saudi Arabia ya yi komi Saudi Arabia sai wajen 1940 sai Amir ɗin kaɗar ya zo aikin hajji da ya zo aikin hajji sai ya tambayi Malik Abdulaziz shugaban su da Allah a ba su alƙali sai su je da shi can garin su ya musu alkalanci sai aka ba da shi kusan 1940 kasashe su kansu ba su san kansu ba ba a yakin duniya na biyu ba babu majalisar ɗinkin duniya kasashe suna kamar yadda masu masu unguwanni suke misali kasashe kansu ba su waye ba na duniya babu majalisar ɗinkin duniya babu haka wani ƙasa na yazawa wani ƙasa ce da Allah ba mu alƙali kai ba duk musulunci muke ba duk abu ɗaya ne sai aka ba su shi sai ya tafce ne musu alƙalanci da ya tafi ya ci gaba sai zan shine shugaban alƙalan garin sai zan babban malami sai zan shine shugaban fatawa a garin Qatar kuma shine shugaban alƙalai yana can sai aka yi airport a Jidda kun ga 1940 ya tafi shi kuma airport din Jidda ba a buɗe shi ba sai 1981 amma dai jirage yana sauka waye waye tun kafin tun 70s daga sai aka yi airport a Jidda sai ba da fatawa cewa yanzu Jidda ta koma miƙati ya ba da fatawa yanzu jidda ta koma miƙati ya ce dalili ne na jidda ta koma miƙati shine addinin musulunci sauƙi gare shi annabi ya sa wa'annan miƙatan a da domin ana buƙatar su tana aka wucewa bisa raƙumi bisa jaki bisa abin hawa yanzu kuma jirgi bai sauka nan bai sauka sai jidda to yanzu jiba sauƙin addinin musulunci zai yadda cewa inda jirgi ka sauka daga nan tun da jiddan nan dai bata kai makka ba kowa ya ɗauki niyya daga nan ya ce dalili ne na biyu a cikin hadisan nan annabi ya ce hunna hunna waliman ata alaihinna suka ce wa'annan abubu wa'annan miƙatin na wa'annan mutanen ne da wanda ya ata alaihinna wanda ya zo kuma ba a ce wanda wanda ya bi jirgi ya wuce to be ma ata alaihinna saboda Allah ya ce wa'atul buyu abwabiha don haka in ba ta kofa ka biyo ba wanda a jirgi kuma baya iya biyowa ta kofar gari don haka ma ata alaihinna mun fahimta ko yanzu annabi cewa ya hunna hunna wali man ta alaihinna to wanda a cikin jirgi shi sama ya wuce don haka shi bai shiga garin ba don haka bai biya ta juhufa ba yanzu misali in ka tashi daga najeriya in ka biya ta juhufa dole juhufa za ka ɗaukar miƙati ya ce to amma in jirgin sama ka bi to baka bi ta juhufa ba kai kawai jidda ka ga kanka don haka ka shiga wa man kana duna zalika ka samu kanka ka wuce miƙaci don haka duna zalika kake don haka nan za ka ɗauka da ba mun ce wanda yake gida ne ya wuce miƙaci daga nan zai ɗauka ba ya ce don haka sai wannan fatawa da ya wannan fatawa sai ya tura ta zuwa ga sarkin makka na wannan lokaci malik khalid bin abdulaziz shi kuma sarkin makka sai ya tura ta ga hay'atu kibaril ulama mallisan manyan mallamai ta saudi arabia cewa su diba ta ga fatawa ah, shek abdullahi bin zaid shugaban fatawa na kadar shugaban alkalansu ya turo cewa jidda yanzu miƙaci ce ku diba ku gani ta yi sai manya-manyan mallaman saudi arabia suka zauna suka diba fatawa suka ce lalle fatawa ba ta yi ba saboda annabi sallam ya sa miƙatin nan ga wa'annan mutane don haka tun da annabi ya sa miƙatin nan tauƙifi ne ba wanda ya isa ya zo ya ishtihadi ya canza sannan ba wanda ya riga shi wannan fatawa kafin shi ba a riga shi wannan fatawa ba magabata to amma kun san ai dalilin da yasa ba a yi ba ko kafin shi babu airport a Jidda da sauransu sannan suka ce kuma cikin dalilin su shine cewa man ata alaihinna wanda yazo zo ta sama mala alaihinna ba gaskiya bane da sama da ƙasa da hukuncin su daya haka wanda ya wuce ta sama daga nan cikin jirgi ya kamata ya ɗauki wanda ya kamata ya ɗauki niyya ya wuto haka majalisar mallamai ta saudi arabia sai ta mai da fata wannan da ta mai da fata wannan sai sai kasance yanzu ya zan subject of discussion yanzu dole malamai duniya suna tattauna wannan fatawa saboda wani abu ne wanda su aka ce mana wazin wani abu ne da ya sauka yanzu wanda yake a da babu a lokacin annabi ba zuwa hajji da jirgi a lokacin duk manyan malamai da suka wuce yanzu wannan fatawar ba za ka ce bai ka bincika cikin littafin ibn taymiya ba ko cikin littafin imam ahmad bin hanbal ko cikin littafin imam duk cikin su babu jirgi ko ka bincika cikin littafin wani malami da ya zo baya duk gaba ɗaya babu don haka nawazil ne sun sauka don haka in nawazil suka sauka manyan mallami aka kai ma da aka kai mai hatu kibarul ulama ta ce lalle lalle wannan fatawar ta yi ba ba daidai ba ce ta mai da ita sai majma'ul fiqhil islami majma'ul fiqhil islami shine committee akwai shi a jidda akwai shi a makka shine committee wanda yake yake bada fatawa na duniyan shi kuma yanzu yanzu shi sarkin makka khalid ya bada fatawar gawa ga committee manyan mallamai na na saudi arabia yanzu kuma akwai kwamitin manyan mallamai na duniya shi ma sai ya zauna a makka domin ya tattauna wannan shi ma ya hito da cewa jidda ba miƙati ba ce sai suka ba da fatawa kamar haka suka ce bayan sun bincika matsalar sun diba ga abin da suka tabbata suwa awwalan annal mawaqit lati waqataha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa miƙatayya wa'inda annabi ya saka wa aujabal ihrama minha wanda annabi ya wajabta a yi ihrami da gare su ala ahliha ga mutanen garin wa man marra alaiha da wanda ya biyo ta wa'annan miƙatayen min gairihim wanda ba 'yan garuruwan da annabi ya faɗi ba min man yuridul hajja wal umra ga wanda yake so yin hajji da umra hiya su ne zulhulaifa li ahlil madina annabi cewa mutanen madina su yi miƙaci daga zulhulaifa wa man marra alaiha min gairihim da kuma duk wanda ya wuce madina wanda ba ɗan madina ba wa tusamma haliyan yanzu ana kiran wurin yar ali ana kira ne yar ali wal juhufa ita kuma juhufa annabi wahiya li ahli sham annabi ya sa ta ga mutanen sham wa misr da mutanen Misir, wal maghrib da mutanen yamma wa man marra alaiha da wanda ya biyo gare ta min gairihim wanda ba na wa'annan garin ba wa tusamma haliyan rabig yanzu ana ce mata rabi wa qarnal wa qarnul manazil ita kuma qarnul manazil wahiya li ahli najd ita ta mutanen najidu ce wa marra alaiha da wanda ya biyo gare ta min gairihim wanda ba dan mutumin najidu ba wa tusamma haliyan wadi muhrim yanzu ana ce mata wadi muhrim wa tusamma aidan as yanzu ana ce mata asail wa zatu irqin ita kuma zatu irqin li ahli iraq annabi ya ta ga mutanen iraki musa annabi ko umar wa kharasan da kuma mutanen kharasan wa marra alaiha ga wanda ya bi ta wannan hanyar min gairihim na wanda ba mutumin wannan garin ba wato samma ad ba. wa yalamlam da kuma yalamlam li ahli yaman na mutanen yaman wa marra alaiha min gairihim da wanda ya wuce ba su ba wannan ayyukan da mun san shi ko cikin hadisi suka ɗauki wannan ko in suka ce na ɗaya kenan sai kwamitin ya ce wa ƙarrara wannan kwamitin na manya-manyan malamai na majma'ul fiqh islami da ke a makka ya tabbatar da annal wajiba alaihim abinda an wajibi ga alhazai an yuhrimu idan hadu aqarba miƙatin ilaihim su yi ihrami idan suka kawo nan idan suka kawo suka ihrami suka kawo miƙati mafi kusa da su min hadhihi almawaqit hamsa daga wayannan miƙatayen guda biyar jawwan aw baharan ta jirgin sama suke ko ta jirgin ruwa ta ko ina kuke kuka kawo daidai wayannan miqatin to ku tsaya nan ku dauki miqati fa inishtabaha alaihim zalika idan lamarin ya rikice musu walam yajidu ma'ahum man yushiduhum ila almuhadha ba su samu wanda zai gaya musu an yi kuskawa miƙati ba pilot ɗin na jirgin sama ko captain ɗin na jirgin ruwa bai gaya musu ba ko ba musulmi ba ne ko bai san miƙati ba shi ma waje ba alaihim an taƙu ya waje ba sai su yi kirdado su kewaye wa an yi a su kewaye wa an yi hurimu kabla zalika sai su yi ihrami kafin sannan kun shiga jirgi daga kano kun shiga jirgi daga sokoto an ce jidda zai sauka kun shiga jirgi daga abuja daga ina sai kasance pilot ɗin jirgin kafiri ne ko pilot ɗin jirgin shi bai ma san inda miƙaci yake ba to sai ku yi miƙaci tun daga kano tun daga cikin jirgi da shiga ku kun dai ba a kai ba sai ku sa ihrami ya zan miƙacin ku bi waqtin ya iduna da wani lokaci da suke itikadi suke suke kudota aw yaglibu ala dhannihim ko ya rinjaye ga zatonsu annahum ahramu qabla al muhadha cewa sun yi ihrami kafin dai su kai wurin kafin dai mu kai wurin bai tun yanzu da shiga jirgi awa ɗaya in sa ihrami na ya ɗauki niyya li'annal ihrama qabla al-miqati ja'izun ma'al karaha domin yana halatta ka ɗauki miƙati ka ɗauki ihrami kafin miƙati amma makaruhi ne doka in za ka je daga nan kano daga nan sakkoto airport kana iya saka ihrami ka amma dai makaruhi ne wa mun aqidun amma yayi wa ma'at tahari ihtiyab tare da kirdado da kewayewa kai kirdado kake yanzu baka san wurin ba kewayewa kake yi haufan min tajawuzul miqat kana jin tsoron ka wuce miqati bireri ihramin ba tare da kai ihramin ba ihrami ba fatazulul karaha to yanzu makaruhi yana gushewa dama makaruhi ne haka dai ana zaman lafiya kasan za a wuce cikin jirgi a ce an kawo miƙati ka ɗauki miƙatin ka tun daga sakkwato tun daga kano makaruhi ne to amma in babu wannan cewa yanzu kana gudun fa a wuce baka sani ba to yanzu babu ba ruhi bane ka dauki ka tun daga nan yafi li'annahu la karahata fi ada'il wajib domin babu karaha ga bayar da wajibi suka yi ta magana mai tsawo mai tsawo wanda yake wata boring ce sai suka kai karshe suka ce salisan na uku khalafa udu majlisul fiqh majma'ul fiqh islami a cikin mu fa akwai inda ba su yarda da haka ba ga sunan ma'ali sheikh mustapha ahmadu zarka sheikh mustapha ahmad zarka wani malami ne na sha na gefen misira shi da aka zamna ya ce lalle shi bai da wannan fatawa ba cewa ta cikin jirgin sama mutum ya tsaya ya ɗauki ihrami ta nan ya waje ba ta jirgin ruwa ya ce shi bai yadda ba fi zalika kama khalafa fadilatu sheikh abubakar mahmud jumi kamar da shi ma fadilatu sheikh abubakar mahmud gumi shi ma ya ce bai yadda da wannan ba a ubuwar lilmajalis shi ma memba ne a cikin wannan majalisi bin nisba lilkadimi na min sawakin ila jidda wanda suka fito ta sawakin wani gari ne zuwa jidda shek abubakar mahmud gumi da shek mustapha ahmadu zarka sun ce su ba su yadda da haka ba daga shek abubakar gumi shi na nan akan cewa jidda lalle miƙati ce dibin sauƙin lamari da sauransu don haka abinda ma ya kawo wannan matsala a tattaunawa ta najeriya har ta yamai saboda shek abubakar gumi yana da wannan ra'ayi da wannan shek abubakar gumi ke bada fatawa a najeriya kuma da ya tafi a majalisar malamai ta duniya shi da majalisar malamai ta duniya ta bada fatawa lalle jidda ba miƙati ba ce to da shi da wani shak ahmadu zarka da asham sai suka kisa hannu suka ce su ba su yarda da wannan ba saboda haka su inda suke jidda miƙati ce haka majalisar malamai a majma'ul fiqh islami da ke a sudan su ma da suka zamana suka yi mitin nasu majalisar malamai ta sudan sai suka ce su ma sun yarda jidda miƙati ce yanzu abin da ke so ku fahimta ku fahimta cewa matsalar tana da saɓani cewa jidda miƙaci ce ko ba jidda miƙaci ba ce amma mai kawo saɓanin ɗauko asalin matsalar mun fahimta ko annabi ya sa miƙatai guda biyar sai aka yi jirgin sama sai kasance yanzu mafi yawan alhazai jidda suke sauka ba waɗannan miƙatan suke sauka ba haka sai shi wannan malamin abdullahi bin zaid ali mahmud shugaban fatawa na qatar sai ba da fatawa cewa to yanzu dibin saukin musulunci da kaza da wasu lalle da kama a mai da jidda miƙati shi ya fara wannan yana faɗi to sai abin ya kawo abin nan ya aiko zuwa ga Malik Khalid Malik Khalid ya aika zuwa ga Hayatu Kibarul Ulama Hayatu Kibarul Ulama majalisar malamai ta Saudi Arabia suka ce ba su yarda da wannan fatawa ba aka majalisar malamai ta duniya suka zamana mafi yawansu suka ce su ma ba su yarda da wannan ba amma shak abubakar mahmud gumi da shak ahmadu zarka sun amince sun amince da cewa jidda ta ce haka majalisar mallamai ta sudan yanzu abin da ya fi ƙarfi ya fi bayyana shi ne cewa jidda ba miƙati ba ce saboda annabi sassa ya sa waɗannan miƙatayyan kuma daga jirgi ana iya abin nan kuma shine fatawan mafi yawan mallaman duniya amma ka fahimci ba matsala ba ce wadda ke kawo da jijiya wuya matsala ce ta wani na iya cewa jidda miƙati ce kuma ya ce akwai mallaman da suka tafi akan jidda miƙati ce da wani da wani da wani yanzu shak Abakar mahmud gumi da ya saba a cikin majalisar mallamai ta duniya da suka tashi ba mugu mugun raddi suka yi mai ba ba zagi ne suka yi ba mi suka ce suka ce cikin wanda suka saba akwai fadilatu sheikh ma'ali sheikh babban malamin nan su ka in ka saba da mutum ba wai ya kawo fada ba yana nan da babban malami ne bai yadda ba wannan bai sa aka cire shi cikin wannan majalisa ta malamai ta duniya ba amma dai mun ba mai da ra'ayi ne ba shi bai da ra'ayin mu ba amma daga da matsala ta kaya don haka yanzu babu iskali cewa jidda miƙaci jidda ba miƙaci ba yanzu kai kasan duk asalin matsalar kasan ma kafin 1970 ma babu wannan magana a duniya cewa jidda miƙaci ko ba jidda miƙaci ba bayan 1970 ijtihadi ne an kai shiga majalisar mallamai ta duniya wasu sun yadda mafi yawa ba su yadda ba amma a tsaya a biyar da annabi ya sa tun daga farko shi ya fi shi ya fi zama daidai akwai shek jafar da ya kaga wannan matsala yana tattauna ta sai ya ce tun wucewar shehu shehu Usman da shek abdullahi a ƙasa hausa ba mu samu wani mallami da yake tsoron Allah yake da ilmi yake da takawa yake bisa daidai ba kamar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi amma sai mu ba hadisin Annabi mu kama magana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yanzu kun gane inda Sheikh Jafar yake ko yana tare da mafi yawan malamai eh sai ya ce to amma ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumin nan fa saboda saboda ra'ayin shaka bakar gumi da fatawa ta shi yasa matsalar take matsala a najeriya shaka bakar mahmud gumi ya kai babba ya ya cikin majalisar malamai ta duniya ma in suka yi fatawa za su ce shaka bakar gumi shi bai yarda da kaza ba inda ya yarda da za a yana ciki to bai yarda da kaza ba da haka sai shak jafar sai ya nuna cewa shaka bakar gumi fa don bai yarda da jidda miƙati ba ne ba shi yamma mai sai baya ba a'a tun wa shehu dan foyo ya shehu abla a wannan kasar ba samu wani mallami mai tsoron Allah mai takawa mai ilimi mai amfani da kamar shi ba to amma ba za mu ba hadisi da ya ce mutanen jihufa mutanen sham su tsaya jihufa ba mu kama fatawar shek abubakar mahmud gumi to ala kulli halin ne ku gane duk ijtihadi ne shi ma shek Abakar mahmud gumi ba shi ya fara ba tare da shi a wannan majalisa akwai shek ahmad zarka kafin su akwai shek abdullahi bin zaid akwai majalisar mallamai ta sudan gaba ɗaya. su sun tafi akan jidda miƙati ce don haka matsalar bata da wani saɓani tana kama ka irin haka ka shiga cikin jirgi yanzu kun tashi daga kano kun tashi daga, daga, daga abuja kun tashi daga sakkwato sai a ce muku to wannan shine jirgi na karshe an rufe airport din madina don haka za mu sauka a jidda ne ta yanzu ta ina za ka ɗaukar miƙat ihrami ɗayan biyu in kana fatawan mafi yawan malamai sai kai sauri ka sa ihramin ka tun cikin jirgi ana zuwa na cewa an kawo miƙati suka ɗauki niyya kenan in kana cikin fatawa kuma ka yi da fatawar shek abubakar gumi da shek ahmad zarka da majalisar mallamai ta sudan da shek abdullahi bin a suka ce da sauki miƙatin muna can jidda ana sauka sai ka sai ihrami jidda sai ka sa sai ka tafi in kuma ka yadda da fatawar mafi yawan malamai cikin jirgi ya kamata ka ɗauki miƙat ihrami to zan a kaftani gare ka baka da bukati sai ka ɗauka haka nan mun yi karatu satin da ya wuce sai ka ɗauka haka nan fa mallam yajid eh, al-izara bisu sarawil wa sarawilat liman lam yajid al-izar sai ka ce ni ban samu ihrami ba don haka ni na yadda a cikin jirgi zan ɗaukar da ɗaukar ihrami amma da kaftani na zan ɗaukar ihrami saboda ga hadisi mun karanta a cikin sahih muslim akwai shi a bukhari annabi ya ce wa sarawilat liman lam yajid al-izar ni yanzu cikin jirgi ba inda aka sai da ihrami ni sai da muka shigo jirgi ni san cewa ma a jidda za a tsayawa don haka in mun kawo daidai miƙaci aka ci an kawo miƙaci sai in ce labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan sai in fara labbaik Allahumma labbaik jikin kaftani na in muka je jidda ni samu ihrami sai in sa ihrami na babu yanka a kaina babu jini a kaina saboda mun karanta hadisi ya ce wanda bai samu zane ba ya sa wando cikin jirgi nake ban samu zane ba in sa wando yanzu kun fahimci matsalar matsalar sauki gare ta da wanda ya yadda jidda miƙaci ce da wanda bai yarda jidda miƙati ba ce in dai sai cikin jirgi ka ji cewa jidda za a sauka kuma aikin hajji ne wucewa za a yi shi kenan wucewa za a yi daga nan zuwa makka da an kawo miƙati wanda yake shine fatawa da muke ba da shawara ta mafi yawan malamai na wannan zamani kuma ita daidai da hadisi cewa miƙatin mutanen sham jihufa ne sai ka ɗauki ihramin ka nan ko da kaftanin ka in ka sauka jidda sai ka sai sai ka sai irani sai ka saka yanzu al'amura sun yi sauki da aka yi airport a madina kaga yan alhazai suka sauka madina za su biyo ta mikatin mutanen madina wanda yake shine mai wallahu ta'ala ala na mm. mm. Hmm. eh in falar ba su gaya muku nan ne miƙaci ba mi muka ce ga wanda suka jin tsoro su kewaye kafin a kawo miƙacin sai su yi sauyi su ɗauki niyya eh in kun san pilot ɗin kila kuna jin tsoron ba za aka ce amaka ruhi ne amma karaha ta tafiyarta idan idan ana son kai kyar dado ne don sai ka ɗauka abin ka tun daga kano kawai ka kewaye kawai tun daga sakkwato kawai ka kewaye kawai shi kenan eh, a ga alama daga baya ne amma kuma in jufa tana cikin ruwa sai kasance akwai daura da ita akwai miƙatin yana nan akwai shi yanzu yana nan ana yi ga ya faɗi suna ne rabig to don haka daidai da ita ne dama daidai da ita yanzu misali wanda ya ɗauko cikin jirgin ƙasa daga madina ana wuce miƙati don haka daura ne dama daura ana cewa kakka wuce ta ko ka wuce daura da ita shine sannan duk wanda ya tashi daga nan shi ta cikin ruwa ya kabi saboda hanyar jirgi ta cikin ruwa akwai wani tambaya? Mm, eh, dole ne misali yanzu ita saudi arabia ai tana ba da dama ta san yanzu misali ba za ta kayyade da fahimtar ta ba abin da ya shafi aikin hajji ko umra hukumar saudiya ba ta kayyadewa da fahimtar ta san mutane na zuwa daga ko'ina ina akwai wanda ba su yarda ma ta kayyade da fahimtar ta akwai wanda faɗa ne tsakanin su da ita misali yanzu iran akwai wasu kasashe da mama iran ba libya sadda gaddafi yana nan da wasu kasashe suna ganin cewa suna da su da suka yi musu fatawa da komai don haka za su yi a don shiga ga mota wata mota a lokacin ake hajji ba ta da sama an buɗe mata sama saboda su ba su yarda cewa mutum ya shiga cikin duk da yake su malaman saudiya suna ba da fatawa yana halatta mutum ya shiga cikin irin mota da waye duk da mazhaba Imam ahmad bin hanbal ita ma tana ba da fatawa asalin mazhaba kamar da shek muhammad salih uthaymin ke cewa cikin sharhul mumta ala zadul mustaqna cewa fatawa ta mazhaba hanabila shine eh, ba bai kamata a shiga wannan mota ba bai kamata a shiga malima ba amma yanzu an ba amfani da wannan fatawar saboda sauki to tunda an ba amfani da wannan fatawa akan sauki akwai waɗanda su suna amfani da wannan fatawa za su to da mota buɗaɗɗa kuma da ita za su je aikin hajji ko umra kuma saudiya ba za ta hana musu ba su sa a musu haka da motar su domin fahimtar su kenan saudi arabia ba ta cile sama kowa in ya zo saudiya sai ya ba maza ba ta ya bi tasu yanzu mun fahimci abin da shafi miƙatin nan da kyau da kyau yanzu jidda miƙati ba zai koma sa kawa mutum faɗa ku yi bala'i da shi ba ku yi muƙabala ka ce ba ahalus sunna ba ne ka ce kaza ne ka yi mai raddi a yi ta faɗa ba zai sa ba ko yanzu an fahimci cewa ai matsala ce ga asalinta ba ga wanda ya fara kawo ta ga inda aka kai ta ga waɗanda ba su yarda da ita ba ga waɗanda suka yarda da ita waɗanda ba su yarda da ita ba su ne mafi yawa kuma mu su muka fi yarda da su muka fi fahimta ya fi daidai da hadisi amma dai akwai waɗanda suka yi fatawar kuma ko cikin majalisar malamai ta duniya da aka yi fatawar cewa aka yi ma'ali sheikh da girmamawa aka yi da wanda bai yarda ba ba ba fissa shi aka yi ba shikenan mu shiga babi na gaba akwai lokaci akwai lokaci minti nawa ya rage minti goma ya rage eh to minti goma muna iya sai babi na gaba da sauri bismillah ya ce hmm, ƙala wa kana abdullahi bin umar babu talbiya يتي باب التلبية باب التلبية وصفتها babu magana kamar كمان talbiya ما talbiya abinda ake karantawa ko afkar ɗin aikin hajji wanda shi ake karanta an shiga aikin hajji wa waqtiha ha da siffarta ya ake yin ta wa waqtiha da lokacin da ake yin ta imam muslim ya ce haddathana yahya ibn yahya at-tamimi qala qara'tu ala malik an nafi' an ibn umar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abdullah ibn umar yace talbiya annabi sallallahu alaihi wa sallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية كوا هذه تكون نبا أيك حج بكو saboda ana ta faɗin ta a rediyo da tv da sauran wurare kun ga talbiyyar nan mai ta kunsa wata in annabi zai aikin hajji ko umra abinda da yake karanta labbaik allahumma ya allah mun ansa kiranka labbaik allah mun ansa kiranka hajji kiran allah ko labbaik la sharika laka labbaik mun ansa kiranka babu abokin tarayya tare da kai Allah mun ansa kiranka innal hamda haƙiƙa godiya wa ni'mata laka da ni'ima dun naka ne wal mulka da mulki dun naka ne la sharika laka babu abokin tarayya tare da kai kun ga hajji don tauhidi aka tsaye da hajji don kaɗai ta Allah wannan shi addu'ar da duk ibadar da aka yi babu tauhidi babu ta tauhidi shine kan gaba idan mutum yana da tauhidi bai kowace ibada ba zai iya shiga aljanna amma idan babu tauhidi ko ibadar da ke ga mutum baya shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya yi shirka da Allah Allah ya haranta mai aljanna wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba don haka wannan shine asali shine kyace shine wa'id da ya zo cikin Qur'ani don haka mai da hankali game da tauhidi da koya mutane tauhidi da karantar da mutane tauhidi sanin tauhidi ya fi sallah ya fi azumi ya fi zakka ya fi aikin hajji wani ana koya mutane tauhidi sai ce ga mutane can ba su iya tsarki ba wa ya gaya maka tsarki tsarki ya kai ga tauhidi ya tsarki bai kai ga tauhidi ba mutane ba su iya tsarki ba ana ta maganar eh, kaza da kaza ana maga a'a maganar tauhidi nan ta fi magana tsarki magana tauhidi nan ta fi magana sallah maganar tauhidi nan ta fi magana azumi ta fi magana hajji shi tauhidi in babu shi babu sallah in babu shi babu zakka babu hajji babu azumi babu duk wata ibada ba ta amfani babu tauhidi in akwai shi kuma duk inda aka samu na ƙasu Allah na yafewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u don haka an samu tauhidi an samu dukkan abinda ake bukata aikin hajji abinda annabi ke farawa shine labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kafin zuwan musulunci ana ana hajji kuma ana talbiya yanzu sai su ce kamar zai zo ya same mu labbaika Allahumma labbaika su ma ka suka kanta labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka sai ce labbaika Allahumma labbaika mun ansa kiranka ya Allah mun ansa kiranka labbaika la sharika laka labbaika mun ansa kiranka Allah babu abokin tarayya tare da kai mun ansa kiranka illa sharikan huwa laka sai wani dan abokin tarayya dan karami da kake da shi tamlikuhu wa ma malaka shi ma da abin da ya mallaka dun naka ne Allah haka su su tabbatar da akwai Allah shi abbabba ma na abuduhum illa li yuqarribuna zulfa su kawai sun sa su da haka Allah akwai abokin tarayya ɗan karami ne amma da shi da kai da abin da mallaka duk naka ne Allah <laughs> sai annabi ya soke ya ce wannan bata yi ba sai a ce la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk sai aka ruhe da me la ilaha la laka وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك عبد الله بن عمر ينا قارا ينا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والأمل ومعنى لبيك أنا أنسى كرنك الله أنا أنسى كرنك نازومك الله دو الخير غريك يكي أنا أنسى كرنك kwaɗayin a karɓa da gare ka yake aiki kuma kai akewa da zuwa gare ka yake kuma aiki kai akewa babu laifi don mutum ya ƙara duk wani abu na zikiri in mutum ya ɗauka yana labbaik Allahumma labbaik kala shayi kala kala labbaik gaje yana iya la ilaha illallah yana iya subhanallah walhamdulillah ta ce to ba zikiri kun ce tauƙifi ba ne ga wanda annabi ya don me ake karewa sai mu ce dalili ko shi ne. hadisi ya zo na jabir lokacin da aka ɗauki talbiya ya ce wani muna la ilaha illallah wani mun annabi bai mai inkari ba haka shi ma ya zama hadisi ta ƙariri ne annabi ya ga an yi ya ƙyare shi ma hadisi ne haka wanda ya ɗauko ihrami ya dinga talbiya ko ya yi hadisi ne annabi ya yi talbiya ya koyar da ita wanda ya la ilaha illallah hadisi ne annabi ya ga an yi ya kyale gaba garai da haka shi ma bismillah sai san mun sauran hadisan da sauyi المسجد ذي حليفة أحل وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك أوكي ملك سكوني كي ناجك من دمك كذا أنت والملك لا mun fassara wannan magana ta abla bin umar ko labbaika labbaika wa sa'adaika watan gare ka ake neman taimako wajen aiki wal khairu bi yadayka alkhairi ga hannunka yake labbaika wa ragba'u kwadan a karba aiki ilaika zuwa gare ka yake wal amal aikin ma kai akawa mu karanta ya ayyuhan sa'id an ubaydillah qala akhbarani nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma qala talaqqatu tarbiyatan min fi rasulillahi عشر بمثل حديثه وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات duk inda kuka kai ga wani abu da kuke so kuna tsaye da ni bismillah mm. wa inna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma kana yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rak'atayn thumma idha الكلمات أحل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان ابن عمر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعافية ya kamata mu fassara wannan ko imam muslim yace wa haddathani harmalat ibn yahya qala akhbarana ibn wahbin qala akhbarani yunus an ibn shihabin qala qala salim fa fa inna salim ibn abdullah ibn umar salim bin abdullah ibn umar akhbarani an abihi radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbidan yaqulu naji annabi sallallahu yana eh, yana yana yana yana talbiya yana dokan niyya mulabbidan yana wanda ya haɗa gashi ne waje ɗaya kasa suna da gashi da yawa yana kawowa sai a haɗa shi waje ɗaya da yanzu ya ɗauki ya aiki hajji ba a cire gashi ba a yi mai sai a haɗa shi sai ya kasance bai yi dauɗa ba wannan ko baka fahimta ba matsala ba za ka yi ba <laughs> ka tahiya mafi yawa gashin ka babu baka iya bai talbidi baka iya haɗe shi waje ɗaya baka babu bukata ya ƙulu annabi yana cewa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات بايك أراغ وإن كلمومين وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر يكسن تشينا تشيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركأ بذي الحليفة annabi sassa ya kasance yana yin sallah a zulhulaifa raka'a ta yi raka'a biyu kafin ya ɗauki ihrami yana raka'a biyu thumma idza stawat bihi naqa don haka wannan raka'a biyu sunna ce mustahabbi ce ba dole ba ce thumma idza stawat bihin naqatu sannan idan taguwa ce ta daidaita da shi ya yayi tsaye inda masjidul hulaifa a masallacin zulhulaifa a halla biha ula'il kalimat sai ya fara wayannan kalimomi don haka ana fara talbiya ne an shigo mota in ka shiga masallaci ka yi sallah raka'a biyu in ya yi daidai da farilla ka yi farilla in bai daidai ba ka yi raka'a biyu sai ka ce labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan duk abin da ka ɗauko in ka zo mota ka zauna sai ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik shi as sunna shi daidai ba da can masallaci za ka fara labbaik Allahumma labbaik in kai to ba sai ka daidaitu a baka abin hawa haka annabi yake thumma idza stawat bihi naqatu sannan idan abin hawa ne ya daidaita da shi inda masjidul hulaifa masallacin na a hulaifa ahalla biha ula'il kalimat sai ya ɗauki talbiya da wa'annan kalmomi wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuhillu bi ihlali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ha'ula'i al-kalimat annabi uh, sayyidina uh, umar ya kasance shi ma yana yin wa'annan kalmomin da annabi ke yi wa yaqulu sai ya ƙara labbaik allahumma labbaik labbaik wa sa'adaika wal khayru fi yadayka labbaik wa ragba'u ilayka wal amal mun fassara wannan kan ta mun hadisi na ƙarshe shikenan at-tamimi da ko al-yamami إمام مسلم وحدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا إكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون mushrikai sun kasance suna cewa labbaika la sharika lak labbaika Allah mu ansa ka babu abokin tarayya sai kai ala fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ce kadin kadin yayi ku tsaya nan labbai lashe yi kalaka da kuke cewa mu ansa kiran ka ya Allah babu abokin tarayya tare da kai ku tsaya nan ku tsaya nan fa yaquluna sai su ce illa sharikan huwa lak sai dan abokin tarayya dan karami da kake da shi tamliku wa ma malak ko shi kai kan mallake shi da duk abin da ya mallaka wa yaquluna ha yaquluna hadha suna fadin wannan wahum yaqufuna na bilbaiti suna dawafin dakin Allah Daka suna fadin haka suna dawafin dakin Allah annabi yana dawafi tare da su suna suna waɗin haka in suka waɗe ce da kun tsaya nan kun ga an yi lokacin da annabi sallallahu alaihi shi ma mara aminkum munkarin falyughayyirhu bi lisanihi kawai yake iya yi ga yana gani ana cewa labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak amma bai iya sa hannu ya hana su amma da aka yi fatahu makka ya aka yi sai sa duk aka roshe gumakan yasa aka yi sanarwa daga yau babu mai aikin hajji tsirara aka kawo duk wani abubuwan aka tafiyar da su saboda yanzu ya samu ƙarfi falyughayyirhu bi yadihi amma an yi lokacin da shi ma annabi falyughayyirhu bi lisanihi yake yi kuma bi qalbihi in sun ce labbaika la sharika lak sai ce wailakum qadin qadin kai ku tsaya nan ku tsaya nan yayi sai su ce illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak suna dawafin ɗakin Allah wahum yadufuna bil baiti yaquluna huwa hum yadufuna bil baiti suna faɗi haka alhali suna dawafi ɗakin Allah annabi yana gani kuma ya kyale in ka fahimci haka sai ka huta a matakai na gusar da abin kyama uku ne akwai mai iya yi da ƙarfi ne domin yana da akwai mai iya yi da baki ne wa'azi kawai yake iya yi akwai mai sai ya ji zafi da zuciya ta wani lokacin kai wa'azin ma za ka iya jefa kanka cikin wata halaka sai ka ce to kai da zuciyarka a'a kana iya yin wa'azin ba ka shiga cikin wata halaka ka yi wa'azin a'a kana iya yin wa'azin ko halakar ta zo ko masifa ka iya ɗauka ka yi da baki amma da hannu to zai sabbar da masifar da za ta wuce kai ta kai ga wasu in baka da wannan karfi amma kana iya yi da hannun sai ka yi mun fahimta ko sai mu ce za mu dakata nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukata mai shafe cikin tamu ga ana ruwa ko ana ruwa za mu ci gaba da karatu ko ana ruwa kullun misali ko wace juma'a ko ana ruwa za mu yi karatu don ka wani ya buga ce za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba karatun na shekara goma sha wani muna yi da kyar ruwa su hana mu da kyar a yi damana ruwa su hana mu to bale yanzu da muke yi a rufe kuma yanzu daga mansur jafar ya sai mota alhamdulillah da mota yake zuwa dama inda da mashin yake zuwa a da akwai ana ruwa sai ya kasance cewa ya je amma yanzu masha Allah bai jin tsoron komi da mota ta yake tukowa ya taho don haka akwai masu sallah masallacin nan tunda akwai masu sallah masallacin nan kawai za mu yi karatu ko ana ruwa kawai abin da zai hana ai karatu kawai idan ni ke da uzuri na tafiya ko rashin lafiya ko wani abu kawai shi zai hana ai karatu don haka sai tambayoyi bismillah ban ji ba eh kasan ba kowane hadisi muke fassara ba dama amma menene baka fahimta ba cike na karba talbiya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi ne karbe wannan talbiyar da ne kai bismillah na'am sai ka karabo hmm. yanzu za mu eh, ci gaba da tambayoyi kafin a tsaye da ruwa aiko kwan da ruwa ana ruwa bismillah wa alaikum salam eh cikin wani marwaici abdu bin humaid ne eh eh kawai yankewa aka yi saboda saboda me aka yanke saboda taddawa mu tsada gare ta gaskiya ne a da abubuwan nan wahala gare su taddawa tsada gare ta annabi sassan ya ce dole ne musulmi su yayi wanka so ɗaya a sati saboda ruwa tsada gare su wahala gare su yanzu duk komi ya tafi haka an ce abdu saboda taddawa tsada gare ta haka tun da za a gane wane ne kawai abdu ibn humaydin ne sai ka buɗe baki ba na ajiye ba shi ma ge tambaya da shi wannan na sha ansa wannan tambaya na sha ansa wannan tambaya yanzu mutane ne nan suke zamne suna aiki nan suke zamne a masallaci ne kila za a yi darasi tsakanin magariba da isha'i sai aka kama ana ruwa ana son a hada sallah ruwan da sun kai a hada sallah to tunda an gama sallar magariba ma isha'i za a tsaya sai isha'i karatu za a hada sallah ko ba za a hada ba za a hada dalili ko shine wani uzuri na iya kama shi nan ya bar karatun sannan ba duk mai sallah masallacin zai tsaya karatun ba lokacin inda kuka sallah in dai ba kun tabbata ku ɗaya ba ne kamar misali cikin gidanku ne yanzu cikin gidanku ne duk ku ɗan gida ne kun kasa hita masallaci lokacin magari ba za ku haɗa ku yi isha'i ba sai duk kuna nan ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan ga hostel ɗin wannan ga hostel ɗin wannan ga hostel ɗin wannan amma waje ne da mafi yawan ku kuke amma wasu na zuwa to za a haɗa saboda maslaha masu zuwa ɗaya na'am eh ana iya yin shafa'i da wuturi da an hada sallah ana iya shafa'i da wuturi immediately ana iya yi babu wani saboda an yi isha'i ana yin su lokacin suna kama bayan bayan isha'i ne an yi isha'i ana yi akan kauli mafi inganci akwai na'am shikenan na'am mun samu na na me ok eh, ana iya saboda saboda ai isha'i tana kama duk sallar da ka yi ka hada sallah to bayan wannan sallar duk abin da ake bayanta lokacin ana yi ne bayanai misali yanzu in ka yi magariba da isha'i za ka iya azkar na isha'i bayan bayan magariba da za ka iya nafilar da ake yi za ka iya duk abin da ya zo wanda ke ɗauka hukuncin bayan nan kana iya yi shi akwai saɓani shi ne fi a sahi ƙaunar ulama eh. akwai masu ganin cewa lokacin shi wannan an haɗe da uzuri ne don haka su wannan uzurinsu kaza da kaza amma dai ƙauli mafi inganci gaskiya babu saboda mai saboda shafa'i da wuturi sallar dare ce sallar dare ana yin bayan magariba sallar sallar dare ne sallar dare ne sannan abin da ake so wutu ya kasance na karshe a sallar ka shine na karshe dai in ka yi shafa'i da wuturi wanda ka shafa'i da wutu ya tsaya ne shine na karshe dai za a iya shafa'i da wutu yi hmm. alaikum salam sai ka bude baki kasa ana ruwan sama hmm. dalilin ka shine miyar dalilin ne ba a yi dalilin ka shine ana yin wa'annan salloli ne bayan isha'i kai kuma kayan isha'i shin yace ba a yi sai ka ce me dalili ne ba a yi sallar dare ce sallar dare tana fara bayan magariba in wani sallah yi sallar dare da kayi isha yi sallah kayi sallar dare bayan magariba kai sallar kai sallah kai sallar dare yi isha yi sallah bayan magariba yi sallar dare da ka hukunci ta hukuncin sallar dare misali ba a ba a daga ba a ana daga murya kamar yadda ba a yi a sallar da ake bayan kafin Allah da ake da rana ta nafila sallar da ake da rana ta nafila sallar da ake da rana ta nafila ana yin ta asarce amma ta dare ana yin ta da bayan magariba za ka bayyana sannan babu wani lokaci na farawa lokacin karewa akwai lokacin karewa akwai bayan isha'i aka bayan isha'i za ka yi nafila ma da ake bayan isha'i nafila wanda ke rawatib in haɗa magariba da isha'i zai iya rawatib ne bayan isha'i zai iya rawatib ne bayan isha'i an hada wanda yake raka abu ta rage mai na rawatib ya yi ta bayan magariba bayan isha'i wa in kana in za a haɗe magariba da isha'i sunna shine ba a nafila tsakaninsu in za a haɗe magariba da isha'i ba a nafila tsakaninsu kamar da yazo za mu cin mai nan cikin wannan babin za mu cin mai cikin wannan kitabul hajji za mu cin mai hadisin jabir walam yusabbih bainahuma ƙira'a matafa'ati shamsu sun matsalar a taini, da haka tun da ya zo bai samu sallar jam'i ba sharaɗin wannan abin ya faɗi amma fallar allah tana da yawa baka ya ce ma allah ga wanda zai ba ga wanda zai hana ma amma dai sharaɗi bai cika ba a hanci sharaɗi bai cika ba amma kaga aikin da ya aikin kwarai ne ai yanzu misali ba za ka yi discouraged ne ba kamata shi ka tahiya kawai layi kaga ai an baton Allah da ya yi da kaza da ya yi aikin lada ne don shi kauli mafi inganci mata ba su da wannan da ke sallah a cikin gida Hmm. hmm. Hmm. nan za ka yi ka eh amma talbiya sai ka hau abin hawa eh, hatta idan ta halla bil da'i a halla za mu zo mu cimma hadisin jabir a nan abin da ke tambaya ladan ne zai zo masallaci ladan ne zai zo masallaci sai kahin minti biyar sai ya kunna sai ya kunna kira'a kahin minti biyar sai ya kunna kira'a kiran sallah lokacin kiran sallah ya yi sai ya yi sallah ta sai ya kiran sallah sai na ce nazil ne ina iya ba da fitawa amma ban ba da fitawa ga dun nazil ne sai na bincika me aka ce mi magabata suka ce yanzu zan iya ishtihadi in faɗa muku kuma abin da zan ishtihadi an insha Allah ko na binciko shine to ban kai ba in yi wannan yanzu misali a gidan rediyo na garkuwa FM muna fatawa sai wani ya bugu yana tambaya me hukuncin in lokacin kiran sallah ya yi in saka kiran sallah saudiya masallacinmu kawai lokacin kiran sallah ya yi ladan abba ke kiran sallah nan shi ma san ladan ne makka ya yi shi daɗin kiran sallah kawai sai a ɗauko da kiran sallah baka ce ga masallaci ya kyau sai a aza ga waya sai ya kiran sallah me hukuncin haka sai na ce ban sani ba zan iya ishtihadi in baka ansa amma ba zan yi ishtihadi ba saboda na san wannan tana nan rubuce dama ana ishtihadi ne abinda in za ka ishtihadi kamar magabata ba su iya kawo wannan matsalar ba an karanci littattafan magabata amma ba a samu wannan ba don haka ni a matsayina na babban malami wanda yake ni ne malamin gari don haka zan ishtihadi kowa ya saurara ga hukuncin Allah ba a haka nan ni irin wannan matsala yanzu wannan matsala na sa akwai ta rubuce da ka tambaya to kusuri ne gare ni sun yi ishihadi in da ansa ga ta rubuce karatuna bai kai ba kila in ba da ansa za ta ci karo don haka dai wannan tambayar sai ni ce ban iya ansa maka saboda wannan nazila ce amma akwai ansar da na san cewa insha Allahu in shi ta haka ne ni ce amma ba zan yi ba don haka sai ka bani sati daya zuwa zan binciko ma ko da je ni binciko sai ga ya yadda nake tsammanin ansa haka ne cewa baya halatta a yi haka nan saboda me saboda kiran sallah ibada ce wadda ake da niyya limamin makka bai niyya kiran sallah masallaci eh gondo ba da haka babu kiran sallah bai niyya kiran sallah ba ita kiran sallah ibada ce da ake yi da niyya ake yin ta don haka duk da ibada ce da ake yi da niyya baya halatta sai shek Muhammad misali Salih sai ya ce sai in live ne in live yana halatta kuna da bambancin live da wanda ba live ba yanzu misali a makka ne kiran sallan masallacin makka za a sa shi rediyo live duk masallacin da an makka yana iya kunna rediyo a ciki lokacin ya aza kuma kiran sallan ya yi saboda limamin makka a lokacin kiran sallan lokacin ne yake kuma da niyyar kiran sallah yake yi amma da ya gama ka ɗauko kasa babu niyya mun fahimta ko ba za ku yi ba saboda saboda ba niyyar wannan kiran sallan yake ba ba wannan ba ba wannan bane bai ma sani ba lokacin da yake wannan kiran kuke wannan kiran sallan na azhar la asar shi kila ma yana cikin toilet zamni lokacin <laughs> kaga ladan bai kiran sallah cikin toilet amma in live ne live matsayin microphone yake matsayin speaker yake yanzu misali da ba speaker ake amfani da ita ba yanzu misali kahin ci gaba ya kawo yin live da ci gaban da ya fara zuwa na laspika in kana magana nan daga can ana jin kiran sallah amma duk kai ne yanzu in kai kiran sallah za ka ji yanzu in masallacin na akwai akwai in wani akwai masallaci goma yanzu wannan masallaci ya kira sallah da duk ya kai gare su duk ba sai sun yi kiran sallah ba in sun ga dama ya isa saboda me saboda ya kai gare su da laspika laspika da ci gaban da ya zo na laspika baki iyaka ce ya tsaya masallaci goma amma live yana iya kai inda laspika ba ta kai to in live ne ake yi ya kai inda laspika ba ta kai ba wurin da lokacin sallar azahar ne ana iya amfani da shi amma misali yanzu na makka ai lokacin da suke live nan ba lokacin sallah ba ne a zai iya kawo nan live da facebook live zai iya kawo nan da idza'atul qur'an al-karim live zai iya kawo nan da saudi one live amma dai ba lokacin sallah ba ne da aka bai yi ba don haka don haka sai na dawo sati mai zuwa cikin rediyo sai ba bashi fatawa in ce kajiya sannan su ma wannan ah, fiqhun nawazil majma'ul fiqhil islami duk sun yi fatawa da take cewa baya halatta saboda kiran sallah ibada ce ta abdan yanzu in mai kiran sallah yana kiran sallah ya kai hayya sai ya faɗi ya mutu ko ciki ne ciwo ko tole zai shiga in ya ja wani mai kiran sallah ina zai ci gaba zai dawo Allahu akbar Allahu akbar bai ci gaba bai ci gaba komi lalura yau lalura ta wuce mutuwa don shi ka mutuwa ya faɗi ya mutu kamar me? to wai ya zo masallaci ka kira da waya kana da waya ta ko <laughs> in wannan sinariyo ya auku sai ka kira ni <laughs> eh ban karanta wannan ba to shike da yi ba yi ba ya ba kai me alaka da katun qur'ani i hmm, hmm. sai a sa kasa eh, i eh, yana da alaka da shi misali kasa da an sa su dai yana yana ba da sallah aka ɗauko hmm, saurare ne katun ƙur'ani saurare ne saurare ba ibada ba irin sallah sallah tana da alaka da kiran sallah yana da alaƙa da irin ibada sallah irin iqama irin sauransu ba in karatun qur'ani ne karatun qur'ani kana saurare kake yi haka kana saurare saurare kake yi littafi ma da musulmi ya rubuta ga muna karatu yanzu kuma ba yi niyyar mu karanta yanzu amma yi niyyar a karanta ko ina lokacin da su dai zai yi karatu ya yi niyyar karatun ya tafi ko ina a ji shi kuma irin ibada ce wadda an ji ta ba matsala ba ne mhm. sai ka buɗe baki fa hmm. da da shi kuma ni sai ina abubuwan ina gaba da ha ga ka canza masallaci yanzu babu iskali ku tsaya ku ji yanzu sallah a bayan liman yanzu wannan zamani nan ba ta da iskali duk liman inda baka yarda da shi ba sai ka canza masallaci kawai ba matsala ba ne a da ba a haka nan ya zo cewa imamu ahmad ya ce in kai sallah baya ne kana ganin dan bidi'a ne ka je kan maimaita sallah ka babu sallah kai ne dan bidi'a har so uku ya faɗi haka liman wanda sarki ka sa da sarki ɗaya ka sa liman limamin gari guda ne to dole baya ne aka sallah ko ya iya ko bai iya ba ko yana da ko dan bid'a ne ko ba dan bid'a bane kun mallama ahlus sunna suka ce kamar imam Ahmad duk wanda ya baya ne ya koma gida ya maimaita tashi to shine dan bid'a wanda ya koma gida ya maimaita amma yanzu babu wanda aka kayyade ka sai kai sallah baya ne al'amari yana da sa'a da kana iya zuwa na in baka je da wannan baka je inda wannan kai sallar ka yana kyamar bin wani sallah hmm. Hmm. Hmm. duk na fahimta kakka damu ci gaba Hmm. Hmm. to tambaya tambaya ta mai kyau ce sosai ku tsaya ku ji tambaya ta mutum ne baya biyar ka sallah don shi kamar ɗan gargajiya ne bai yadda da kai ba in ka taso a ta farko kana wani zama shi kuma bayan zaman tahiya bai sa wani zama ba da dai irin waɗannan abubuwan kawai kila kana da haka shi bai biyar ka sallah akan kai kai kana kai kai kai kana kai ahlus sunna ne shi kuma bai yarda da wannan fahimta bai biyar ka sallah ko da yaushe an ba ka ba sallah sai ya nuna uzuri gare ya tafiya ta yi har tana kama ma in yayi sallah bayan ka to zai je ya ranka sallah ta ya koma yin wata ya maimaita sallah to kai kana sallah baya ne ku nike tambaya kai kana sallah baya ne shi a tambayar da ya yi sallah bayani ya danganta idan akwai abin da ke hana a yi sallah bayani ba za ka yi sallah ba in wannan ɗaya ne to kun koma apc pdp an koma party tun da bayan ka kai ma baka yi ne in yana da wani abu misali na bai iya sallah ba ko ba ka yadda da tauhidi ne ba to ba ka bi shi sallah sai dai kai wani je kai sallah amma tun da bai yin ka kai ma baka yi ne kaga abu ya lalace ya tashi da addini ya koma kawai in baka yi na ban yin ka haka in dai wannan ɗaya ne uzuri ne to kamata ka kai sallah bayani har ya fahimce ka kila ma in ya juya ga kai kana sallah baya ne sai ya idfa billati ya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sannan hanya suka kada ya tunkara ce mana ku fahimci juna ka ji me dalilai ne me yasa aka hana kai ai sallah bayan wannan ai sallah bayan ka aka mura rabuwa tsakanin musulmi shi abba a su? da an hawar kawo na niban sallah wannan mun sallah rashin mallama na farko ahli suna suka ce dole ai sallah bayan liman daya amma yanzu da yake an riga an rarrabun masallatan suna da yawa su kawai sai ka je wani masallaci da kan nasu alaikum salam eh, yana halatta saboda ai ba wajibi ba ce eh ba wajibi ba ce optional ne haka yana halatta na yana halatta liman ya ƙin da sassal istiraha saboda na bayan shi duka ba za su yi ba zama su istiraha ba wajibi ba ce sai an yi ta don haka yana iya yi yana iya kin yi duk ɗaya ne shi kenan to ana iya fita yanzu ko ruwan sun yi sassauci sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum